assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu hausawa suna cewa rana ba ta karya sai dai uwar ɗiya ta yi kunya duk abin da yake da lokaci kamar an yi shi ya wuce watanni kaɗan muna ta ɗokin ko za mu ga ramadan ko ba za mu gan shi ba tafiya ta tafiya aka ce shi aban ya kama tun daga rajab muka fara ɗokin ramadan to yau cikin yarda Allah ga mu cikin watan Ramadan Allah mun gode maka akan wannan falala Allah mun gode maka akan wannan ni'ima ya Allah ka albarkaci wannan watan namu ka albarkaci rayuwarmu a cikinsa ka yassare mana raya shi da ibada Allah ka sauke mana azuminsa ka sauke mana sallar darensa ka sauke mana dukkan ayyukan alkhairi da kake so a cikinsa wannan shekara ta 1443 ita ce shekara ta 29 ga tafsirin alkur'ani mai albarka da muke gabatarwa a wannan birni na sokoto mai albarka mun soma da shekara ta 1415 a darul ilmi makarantar malam mani da ke diga a muka rika yin biyu mu yi a nan mu yi masallacin tsamiyar dila wanda aka fi sani da masallacin cda cd na garkan marigayi alhaji mode allah ya gafarta masa daga nan wasu bayan wasu shekaru muka cira ta zuwa masallaci mafi girma shine masallacin alhaji Dori. kafin shekara ta 2007 allah ya ba mu sahaba santa mu cira ta mu koma can inda daga nan kuma lokacin da fitincinu suka yi yawa kasuwa tsohuwar kasuwa ta cushe ga yawan tashin bama sai muka koma masallaci abu huraira gaba daya da yau kuma gamu a masjidun rahman sabon masallaci fil wanda ɗaya ga watan ramadana irin yau a bara muka buɗa shi da sallar tarawihi kuma yau ga mu Allah tabaraka ta'ala ya samu tafsiri a cikinsa ba lalle ne mu yi tafsirin dukkan watan a nan ba masallacin Abu Huraira yana ƙarƙashin rehabilitation za mu ce ko reconstruction domin gaba ɗaya aka rushe tsohon ginin wanda ya shekara goma sha biyar ana yin sabo yanzu kuma har sun kai ga matakin pop to idan komi yakan kama za mu koma can saboda da yawan mu suna so shiga itikafi kun ga kun ba itikafi a masallacin da ba na juma'a ba nan kuma ba mu kaddamar da sallar juma'a ba muna roƙon Allah ɗaukin sarki ya sa wannan karatu da muke yi da zama na neman yardarsa abinda duk yake sawa ba cikin sa Allah ya mu ikon fahimta sa da gane shi kuma ya ba mu ikon yin aiki da shi alhamdulillah mun yi sauka ta farko muna cikin ta biyu kamar yadda mun kammala wata sauka wadda malam usman waye yake usman dankoko ya fara a shiyar runjin sabon masallaci imam malik ya kawo suratul sajda muka dora daga suratul ahzab kuma alhamdulillah mun kai suratul nas a shekarar bara muna suratul safat mun fara daga ayata 77 muka kammala ta muka yi suratul sad muka yi zumar muka yi ghafir muka yi fussilat muka je shura muna da niyyar mu karkari shura sai wata ya mana halinsa kuma rana ta ƙarshe maimakon mu yi karatu sai kuka tilasta muka yi muhadara saboda ka yau za mu tashi gargare na ƙarshe a cikin suratul shura kasancewar shekara ta zagayo ina ga ba laifi mu ɗan yi ɗarwaya dangane da karatun bara a bara mun karanta surori shida wanda dukkan su surorin makka ne kuma ibn mas'ud ya ce su ne dibajul qur'an su ne adon alqur'ani kun san dibaj kun san tiraz to ku kalli riga ta me take da shi me take da shi a gabanta shine dibaj ado kamar ga hula a ce cin baki ibn mas'ud ya ce wannan hawamim su ne dibajul qur'an su ne adon alqur'ani zaka duk wanda bai dauki hawamim ba to yana da saura ga sanin alkur'ani sawa'un wajen tilawa ne ko kuma wajen harda ko kuma wajen tafsiri da sanin ma'anoni saboda har yanzu muna cikin surori wanda su ne adon alkur'ani kuma a cikin su mun ji kisoshi da darussa da dama na annabi no annabi ibrahim annabi musa annabi isa mun ji labarin azzabe annabi isma'il wanda allah ya bada umarni a mafarki a yanka shi amma kuma bayan ya yi saranda sai allah ta'ala ya canza wannan hukunci aka kawo rago aka yanka a madadinsa wanda shine kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaman tarihi suna cewa suna ce manzola ibnu zabihain saboda an tashi yanka kakansa isma'il allah ya hana kuma aka zo aka tashi yanka mahaifinsa abdullah wanda shine cikamakin ɗa na goma ga babansa abdulmuttalib ibnu hashim ibnu abdimanaf shi kuma ya yi ma Allah alkawarin durar da Allah ba shi ‘ya'ya goma sadaukai masu iya kare shi zai yanka guda sai zanto abdullahi shi ne cikon na goma kuma da aka yi ƙuri'a ta faɗa kansa ya ce zai yanka shi mutane muka suka ce ai baka isa ba wannan yaron kirki wanda kowa yake yabonsa to ya za a yi sai aka nemi fatawa wurin boka ba malamai a lokacin sai boka yi aka je gurin bokanya sai ta ba da fatawa cewa nawa ne kuke diya suka ce raƙumi goma sai ta ce to ku sa raƙumi goma da wannan yaron ku yi ƙuri'a in sun faɗa kan raƙuma ku yanka su ku sallame shi aka yi ƙuri'a ta faɗa kan abdullah ta ce ku ƙara goma ta faɗa kan abdullah ku ƙara goma haka haka sai da aka sa raƙumi ɗari zannan suka faɗa akan raƙuma sai abdullahi ya tsira dalilin za a haifi manzon allah daga sassunsa sallallahu alaihi wasallam Da wannan labari ba wai dahir ba ne kar wani ce kana malam ya kana kawo labarai ai labarai suna suka tara akwai wanda akwai hukuncin addini a ciki ko akwai wanda babu yanzu kasancewar an yaka wani hukunci za mu gina na addini sai dai sun ce wannan shi ne asulin diya da raƙumi goma ne da Allah ya so shirya su ga hanifiya sai ya mai da su ga raƙumi ɗari kuma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo sai aka tabbatar da diya a raƙumi nawa raƙumi ɗari shi yasa za ku iske miliyoyin kuɗi ne masu yawa ake bayarwa a matsayin diya a shekaran bara mun ga jarabawoyi da allah ya musu annabawa kamar annabi dawud da annabi sulaiman mun ga yadda allah tabaraka wata ta'ala yake naci akan maganar tauhidi a surori irin wa'annan na makka cewa fa ne shimfiɗar addini in babu shi babu addini sannan mun ga kwadaitarwa game da aljanna mun ga tsoratarwa dangane da wuta mun ga labarin iblis lis wanda ya so ya halaka mu gaba daya ta hanyar halaka kakanmu annabi ibrahim sai allah ta'ala ya tuba gare shi gafara ya jarabce mu da rayuwar duniya shekarar bara mun karanta ta wasu kunce-kunce suka shafi niyya a ibada sakamako idan an maka laifiya za ka yi matsalar zakka da waɗanda ba su ba da ita mun ga matsaloli na aƙida kamar harkar ceto imani da mala'iku mun ji tarihin wani annabi da ba saba jinsa ba shine annabi yusuf ɗan ifrafim ɗan yusuf ɗan yaqub ɗan ishaqa ɗan ibrahim alaihi salatu wassalam ko kusan wannan annabi yusuf ibn ibrahim kun san shi yusuf ibn ibrahim ibn yusuf ibn ibrahim eh, afan ibnu yaqub ibnu اسحاق ibnu a amin وراء اسحاق yaqub ibnu yaqub sannan ibnu اسحاق sannan ibnu ibrahim a ƙarshe ƙarshen surar allah ta'ala ya magana tuba ya nuna cewa idan muka tuba yana karɓa mana ya yi maganan arziki da cewa yana ba da shi ne gwargwado akwai yanayin arzikin da in Allah ya sako shi mutane za su halaka da haka lokaci da gangan Allah ke kyale mu da talauci don me don mun fi makalkalewa mu ta addu'a mu ta roƙon ba fita in aka ba mu arziki sai mu yi diga don haka Allah ta lace wa nablukum bi sharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un Karshe inda muka kwana Allah ta'ala ya yi ta maganan mummunai da sifofinsu kuma inda Allah khairun wa abqa lil amanu wa ala rabbihim yatawakkalun wal ladina yajtanibuna kaba'ira al ismi wal fawahisha wa idha ma ghadibu hum yaghfirun wal istajabu li rabbihim wa aqamu as-salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun wal ladina idha asabahum al baghy hum yantasirun sifofi goma kuma ina kyautata tun mun cikakken sharhi a kansu jiya na karanta wani wasu bayanai masu daɗin gaske na shekul islam ibn taimiyya kan waɗannan sifofin amma da yake mun kammala karatun ba damar mu maimaita su mun kwana kan inda Allah ta'ala ke cewa to ai sai ka koma ga tafsirin da kaiku tafsirin na ibn taimiyya yana na wannan ayar bai wuce shafi goma sha hudu ba sai ka karance ka amfana وجزاء سيئة سيئة مثلها wa aslaha fa فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزب الأمور حقيقة قوة أن آيوين قدا هدو يا كما تعدرسي قدا أكنسو أما ديكي كل منا فاتر kai ƙarshe mu sauka mu sake dawowa to ba lalle ne sai mun maimaita waɗannan abubuwa ba sai mu tashi daga aya ta 44 alaramma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 وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل نعم وتراهم يعرضون يوم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الظل ينظرون خاشعين من الظل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل ومن يضلل الله fama lahu min ولي من بعده duk wanda Allah ya batar da shi ba shi da wani waliyi bayan Allah wanda zai shiryar da shi domin Allah ya faɗa Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyin mummunai don haka in wasu yi takama da waliyansu mumini yayi takama da Allah shine waliyinsa menene ma'anan waliyi majibinci mai taimako gata in kace Allahu waliyul ladina amanu Allah shine gatan mu ne Allah ce to ba su da wani gata su waɗannan da Allah ya nufi bata a gare su saboda haka shari'a ta Allah ce in ya so ka da shari'a za ka shari'a wanda kuma Allah ya so da bata babu makawa a gare shi wa tara zalimin kana shirin ganin azzalumai lamma ra'aw al'azaba lokacin da za su ga azaba yaquluna hal ila maraddin min sabil suna ce yanzu akwai yadda za a yi koma duniya ina ba za a koma ba zuwa guda ake yi duniya ba a na biyu shi yasa duk wanda ya mutu alkiyamarsa ta tsaya ba a dawowa in alkhairi ya shuka zai ɗanɗana in ba sharri ya shuka kuma zai cin masa wa tarahum yuraduna alaiha Allah ce za ka gansu ana giggita su ga wuta khashi'ina min zulli suna kaskantattu saboda an wulakanta su yanzuruna min tarfin khafi suna leƙo ta gefen wato suna satar gani wa suke gani wa suke kallo aljanna suke hange ashe wai ni'imomin gada Allah alƙawari gaskiya ne ga su can su mallam Muhammadu suna sha suna jin daɗi halaka ta cin masu a wannan rana wa qala alladhina amanu mummunai suna taɗi suna fira suna ta innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al ashe dai taɓaɓɓu su ne waɗanda suka rasa kansu da iyalansu ranar alkiyama ashe duk wata hasara ta kuɗi ba hasara ba ce duk abin da ka kashe don Allah ba kai hasararsa ba sannan kuma duk abin da ka rasa wanda kana son sa kuma ba hasara ba ce menene hasara ta gaskiya shine wanda ya rasa kansa ya rasa iyalinsa ranar alkiyama yana ji yana gani matarsa mummuna ce ayi aljanna da ita a ba wani abokinsa yana kallo shi kuma yana ɗaure cikin sarƙoƙi da maruruwa yana shan azaba yana kallo ɗiyansa na cikin ni'ima a ce su cece su ba su iya saboda mai saboda mai ba hanyar da za a cece shi ba ala ku saurara inna na fi azabin muqim hakika azzalumai suna cikin azaba ta zama ba ta tashi ba kusan shi duniya da daɗinta da ɗacinta kowane akwai lokaci a gare shi don haka in ni'ima ta samu ta yi daɗi sai a ji kamar ba a so a mutu in wahala ta zo sai a ji an ma fi son a mutu saboda me saboda akwai ƙarshe to ita lahira babu mutuwa mutuwan ma za a zo da ita da sigar rago a kira mu daga aljanna ce mu leko ni remote zan sa in bude tagar tagar gidana gilas ɗin ba zan ce kar ya bude kawai ya yi haske ya dan ciro daidai fuska ta yadda nake kallo in ga abin da ke faruwa duk muna tare insha Allah yan wata suma a ce su leko su gani sai a ce ga mutuwa nan za a yanka ta suna harguwa suna neman a bari ta iso wurinsu mu kuma muna Allah shi ƙara Allah shi ƙara mutuwa ya tafi ba mu buƙatarki to sai Allah ce suna cikin azaba ta zama ba ta tashi ba ba ma'ana babu rabuwa da ita wa ma kana lahum min awliya ayansurunahum ba su da wani gata wanda zai taimake su min dunillahi in ba Allah ba wa man yudlilillahu fama lahu min sabil wanda Allah ya batar da shi baya da wata hanya ta samun shirya to kaga wannan ya nuna yana da kyau kullum mu rika roƙon Allah ya shirya da mu ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard anta wal a'a alimul ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi ikhtilifun ihdini lima ikhtalafa fihi min alhaq bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim Allah kai ne ubangijin Jibril kai ne ubangijin Mika'il kai ne ubangijin Israfil kai ne makagin sammai da ƙasa kai ne masanin fai da ɓoye yala kai ke hukunci tsakanin bayan ka duk inda suke yi saɓani yala duk saɓanin nan da ake yi tsakanin izalu da ɗariƙo da makarantu da mazhabobi da ƙungiyoyi da addinai Yalla ka shiryar da ni ga hanya wadda ta daidai wadda a gaskiya innaka tahdi ta tashawi ila siratin mustaqim Allah kai ke shiryar da wanda ka so ga hanya mai kakkiya to mu yawaita addu'a Allah ya shiryar da mu domin wanda Allah bai shiryar da shi ba to kowa bai isa ya shiryar da shi ba istajibu li rabbikum استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور تبارك وتعالى يتي استجيبوا لربكم ku karɓa kiran ubangijinku min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah tun kafin wani wuni ya zo wanda ba mai mayar da shi daga Allah idan wannan ranar ta zo ba za a samu canji ba ba za a daga ba duk abin da aka sa na buki ko taro ana ya daga shi ko to banda taron alkiyama shi rana ce tsayawar wadda Allah ya sa ta ba a daga ta malakum min malja'in yawma idhin Allah ce a ran nan ba ku da mabuya kowa bai laɓewa in fitina ta zo wani gidansa zai buya wani ma cikin silin yake shigewa to ya babbaka ba gidan wuta sai ya kuma sai ya fito an yi fitinu a baya wanda mutane ke shiga cikin shadda su buya shadda jama'a kuma su yi kwanuka a ciki to ita alkiyama babu wurin laɓewa gaba ɗaya fili ne fallau amma lakum min nakir wato ba ku da wurin da za ku yi musun abin da kuka aikata ba wani hanzari za ku bayar bai na to manzo Allah kada ka damu in duk wannan bayanin naka bai sa suka miƙa wuya ba sai suka kau da fuska fa ma arsalnaka alaihim hafiza to ai daman ba mu aiko ka dun kazan mai tsaro a kansu ba in alaika illa albalagh abin da yake wajibi aka kawai shi ne ka isar da sako wa inna idza azaqna al-insana minna rahmatan Allah ce mu dinnan duk sanda muka ɗanɗana ma ɗan adam rahama ya ji daɗi fariha biya sai ya murna da ita wa in tusibum sayyatun bima qaddamat aydihim idan kuma mugun abu ya same su saboda abinda hannayensu suka aikata fa innal insana kafur dan adam butulu ne in aka jarabce shi da talauci na wata shida sai ya manta arziki na shekara ashirin da in aka jarabce shi da cuta ta awa shida sai ya manta da shekara goma na lafiya da yi in aka jarabce shi da tsoro da firgici na shekara guda sai ya manta da aminci na shekara bakwai subhanallah su. don haka dan adam butulu ne ubangiji da ya yi mu ya faɗa innal insana kafo dan adam butulu ne ubangijin da ya halicce shi ya yi masa shaidar haka cewa shi ma da ya halicce shi butulci yake masa to ina ga kai da ba kowa ba kai da baka halicce shi ba baka bashi lafiya ba baka bashi rai ba baka bashi rayuwa ba baka bashi numfashi ba abinci ma baka bashi na tsawon rayuwarsa ba ubangijin da yake da shi ya ce masa mutum don haka duk lokacin da za ka yi ma dan adam alheri ka yi masa da niyyar sa sakayya ta zo daga wurin Allah shi ba daga gare shi amma in ka kwana da zaton dan adam ya rama maka alkhairi to wato kamar ka shuka dusa ne kana jiran banza baya da amfani lura da wata latifa lugawiya nan wa in tusibum sayyatun bima qaddamat aydihim idan musiba ta cin masu dalilin abin da hannayensu suka aikata zunubi duka da hannu ake yinsa ina ga aksarin zunubai ma ba da hannu ake yinsu ba duk da yake hannu yana da yana da aiki mai yawa a cikin zunubi ko ba haka ba to ɗabi'a ce ta larabawa jingina ayyukan gaban jiki ga hannu saboda yawan ayyukan da yake yi ya damƙa ya riƙa ya rubuta ya ƙulla ko ba haka ba ya kwance ya wanke jiki ya wanke fuska ya ɗiba so kai amfani da shi haka kai amfani da shi haka kai amfani da yatsun ko ba haka ba wani lokaci ka jimka wani lokaci ka riƙa a haka wani lokaci ka haɗa biyun wani lokaci ma sai ka yi haka to saboda yawan ayyukan da hannu ke fiye da sauran gabai sai su yi shan za ga Allah ta'ala a Qur'ani wurare da yawa walan ya yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ko ba haka ba zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid fa kayfa idza ji'na فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم هكذا يقول هكذا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين so da yawa Allah ta'ala yana magana bi maqaddamatil aidi saboda ne saboda hannu ya fi sauran gabbai aiki wani zai ce to hadda harshe ba shakka harshe yana aiki mai yawa amma aikin hannu ya fi aikin harshe harshe ya fi jawo jidali hannu ya fi kariyar musiba kisa duk abin da ya taso ma jikinka da me kake kariyarsa a shi hannu matsayi gare shi jama'a su mu gode ma Allah da nimar hannaye lillahi mulku samawati wal ard lillahi mulku samawati wal ard يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير لله ملك السماوات والأرض mallakar sammai da ƙasa na Allah ne ba wanda yake da kotarwa a cikinsu duk abin da ke ciki na halittu na mutane na dabbobi na ƙere-ƙere duk abin da ke ciki da saman ƙasar da ƙarƙashin ƙasar da cikin sama da tsakaninsu har da mala'ikun duk mallakin Allah ne mu shi ke yadda gana ma da su sai ce khluqu ya sha Allah yana halitta abin da ya so shi yasa duk wanda ka so ka kirge halittun Allah baka iyawa akwai tasha da na gani tana talla halittun ubangiji ina mamaki wanda suka yi tafa musulmi ba ne amma ni kullum na kalle ta ƙara mini imani da Allah take kuna tuna sunan tashar eh ban ji ba to kun yi magana lokaci ɗaya ba zan iya gane akwai national geographic wild wannan dabbobi ne kawai to yanzu ka ɗauki ɓangaren dabbobi kaɗai in kullun za ka je ka yi browsing ka dudduba halittun Allah kullun sai ka ga halittar da baka taɓa gani kuma har ka mutu sannan duk abin da ɗan adam ya ƙera kusan samfur ne na wata halitta da ya gani ta Allah shi bai iya nashi daban duk da motocin da duk da samfurinsu da kuke gani wasu halittu ne wasu a ruwa wasu a tudu wasu a dawa wasu a eh to Allah shi ke halitta abin da ya so to sai dawo ga halittar mu adam sai ya ce me ya ce ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zuko in Allah ya so sai ya halitta 'ya'ya mata ya baka baka san da ake halitta su ba za ka sadu da iyalinka <coughs> sau ɗaya sau biyu sau goma sau ashirin wadda ne a cikin su Allah ya fito da halitta ciki baka sani ba a lokacin da ya fito da digon nan da yake so ya halitta a ciki ita wadda ya shiga a jikin jikinta bata sani ba sai yanayi ya fara canzawa wata ma har ta yi watanni kafin ta gano akwai wani abu tare da ita halicce shi mataki mataki daga ƙarshe sai ya fito da ɗan adam in ya so sai ya baka mace ta ɗaya ta biyu ya baka mace ta uku ya baka mace ta hudu ya baka mace ya ta zana maka mata baiwa ce daga Allah wa yahabu liman yasha'u dhukur wani kuma sai Allah ya bashi na ɗaya namiji na biyu namiji na uku namiji ya ta jera maza wancan sai ka jera ta Allah ka sa in samu da namiji wannan sai ka jera Allah ka dan surka min da mace saboda mai saboda kowane ɗan adam yana so amma wanne ne ya fi amfani a cikin su shine wanda ya zanna kwarai Allah zai baka ƴaƴa maza ya baka ƴaƴa mata amma baka san wanne ne zai fi amfanin ka cikin su. amma dai ga abin da aka sani na rayuwa 'ya'ya mata sun fi tausayin iyaye sun fi ƙoƙarin kyautata ma iyaye shi yasa 'yan boko ke cewa da ka haifi gwamna ƙara ka haifi matar gwamna don ka haifi gwamna yana ya shiga gamin house ya bawuya amma in ka haifi matar gwamna har zuri a bano gidanku kowa zai iya shiga kowa zai iya samun aiki kowa zai iya samun kwangila kowa zai iya samun tallafi kowa zai iya gadara saboda mai saboda mace ta fi tausayin iyaye shi yasa babu wawa kamar balarabe yake inda yake kyamar yaya mata Allah ya tawatar da su a cikin alqur'ani sai ce au yuzawwijuhum dhukranan wa inasa ko kuma Allah in ya so sai ya hada masa biyu ya bashi waɗannan ya bashi waɗannan kamar yadda ya mani Allah na gode maka ya bani nan ya bani nan to kowane alheri amma abin da aka fi fata shine wanda duk aka baka a shirya maka in an baka namiji ya zama shirye an ba ka mace ta zan shirya yan hada maka biyu su zama shiryayyu ba ka gane illar wannan sai kana tare da wanda nasa ya lalace kaga irin wahalar da yake sha ya ta baka tausayi sai Allah ce wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda Allah ya so sai ya bar shi bakarare ya hana shi haifuwa kaga ta ya ce ya habu zai bada baiwa ne ya ce wa yaj'alu ya sanya ya kyale shi kenan wanda ya haifu waye ba shi haifuwa baiwa ce wanda bai haifu ba ba Allah ne bai ba shi kuma shi da ma Allah yana rabo da yadda ya so don shi ba mai tambayar sa don kuma ba yadda za a yi ba daidai ba don komai nasa ne yanzu hulan nan mallaki na ce ni yanzu na cire na sa ma Allah ramma kenan na yi laifi saboda me ta wacce to haka komai na Allah ne duk yadda ya da abinsa babu laifi to amma wannan aya tana nuna cewa al'ukumu aibun rashin haifuwa illa ne aibi ne don haka a zamantakewa aure haifuwa haƙƙi ce ba zai yi ka aure mace ta ce to na yadda yin aure ka amma ni ba zan haifu ba to ni kuma yana da haƙƙin haifu don haka dole ki ɗaukan min ciki ke haƙuri haka ba zai yi mace ta aure namiji sai ce to ni ba haifuwa ita ma tana son ta haifu haƙƙinta ne shi yasa malamai suka ce baya halalta a yi azulu ga mace sai da yardatta namiji baya son haifuwa sai ya ɗauki mataki coitus interruptus ko kuma duk ya amfani da contraceptives hanyoyin dakatar da haifuwa ya halatta duk haihuwa haƙƙin ka ce kai da matarka duk lokacin da kuka haɗu kuka ce bana ba mu son haihuwa oho kamar abinci ne ana rabo ku ce bana kana kawo mu ba mu so laifi ne ba laifi ba ne matuƙar ka ce ba za mu ci abinci ba har mu mutu wannan kun yi laifi in ka ce ba zan haifu ba har in mutu ka yi laifi amma in ka ce ba zan haifu lokaci kaza ba saboda dalili kaza na ƙashin bukata ta ko kuma kyawun nan naki bani sun ya gushe da haka idan ma za ki bari sai bayan shekara uku ki haifu in ku amince ku bi ba ruwan shari'a fa amma abin da shari'a ba ta yarda da shi ba ka ce kai ba ka son haihuwa ka hana ta ta ce ta ba ta son haihuwa ba za ta ɗauka maka mata hana ko kuma ku yi ittifaki ba za ku haifu ba gaba ɗaya to idan ɗaya yana da sanadari na halitta ɗaya Allah bai yi masa ba me zai faru ya halarta a warware aure idan mace ta aure namiji shekara ɗaya biyu uku hudu ta ga ko batun wata babu sai ce alisabi ne mutum asibiti ana bincika sai aka ce to ai kai low spam gare ka bai da za ka haifu sai ce to a dan bashi shekara ɗaya a fara ɗaukan magunguna a gani da zarar abu ya gagara a je kotu a warware nan ne Sheikh Usaimin yi wata fatawa mai ban mamaki wadda ban taba ganin irin ta ba yace abinda kawai za ta yi ta kira shaidu ta shaida musu cewa na warware auren wani saboda ba iya zama da wanda baya haifuwa sai ta fara idda yana nan cikin tafsirinsa ina jama maganar layi na rubuta gharib magana tana da ban mamaki gaba gaba ina ne laifin ta je alkali ya ɗan binciken bincike nan kama mata wannan to kaga za a iya samun matsala mace ta nan za ta sake kenan Allah cikin usaimi ne gafarta masa Allah ce innahu alimun qadir Allah mai cikakken sani ne mai cikakken iko muradi dai mu sani cewa wanda baya haifuwa eh, cuta ce Allah ya kawo masa yayi hakuri da ita amma kai ya tilasta wanda ke haifuwa sai ya zauna da shi idan namiji Allah bai azurta shi haifuwa ba shine mai matsalar kada ya takura mace ce ba za ta je ta aure wani ba to abin da ya fi wanda hatsari shi ne abin da wasu ke yi namiji ya aure mace kyakkyawa ya dauke ta ya je sa a juye mata mahaifa bata ko sani ba shi ala dole ya ci moriyarta na san wani wanda ya wannan ko bisa iko Allah kuma ya zo ya sake ta kuma wallahi duk har lokacin da ya sake ta bata kai ashirin da bakwai ba tana nan ta yi wani auren amma ba zan ta yi an riga an juye mahaifa ita bata sani ba akwai zalunci da kai wannan kuma shi yana da 'ya'ya barkate yana da mata barkate kuma yana saki yana saki auro wani zalunci ya daidai da wannan ya kamata kullum ka yi ma dan adam abin da kake so a yi maka kuma wallahi ba a yi ma Allah wayo in Allah ya tashi damka ka ya san inda zai damƙe ka wa ma kana li bashar kana li basharin أن yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله غافر تاما ينك على رمى دناوا دنا دو wanda yace amin amin wa ma kana li bashar ba shi dacewa ba shi ma yiwuwa ga mutum albashar waye bashar mutane ko me yasa ka kira mu bashar saboda mu kadai ne wanda bishiran mu take ga fili in ka lura da sauran halittu yanzu rago ina fatarsa take gashi ya rufe ta tsuntsu gashi ya rufe ta raƙumi gashi duk halittun Allah za ka isko Allah ya musu wata kwaba saboda mi saboda ba su da hankalin da za su rufe kansu mun a zo wurin al'aura sai kaga Allah ya wata halitta wai ita bindi sai a sauko saboda abu ne mummuna baya da kyawun kallo eh shi kamin da ya faɗa haka ta cece ku ce ko amma daga baya an gano abin gaskiya ne kuma a nassi yake ni qur'ani yace li yuriyahuma sau'a me sau'a jama'a as-sayyi'u yasu sa'a yasu yayi muni ko Allah ya ce <clears throat> lokacin da shaɗan ya yaudari Adam da Hawa'u sai ya sauko da su aljanna don yana so ya gwada musu munin su su wannan wannan bangare naka mummuna ne kana so ko baka so shi ma daura yana ima maza wa'azi ne cewa a kasu damu da wannan shi ya karkata ga na mata kuma abin da ya nakalto din shi daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu abin mamaki sai kuma dan shi'a yana suka kuma akwai maganar ta a littafan shi'a ma ba na suna kaɗai ba to sai kaga su Allah ya musu abin rufe shi mu kuma sai mana me sai mana hankalin da za mu rufe abinmu da kanmu to da ake kira mu bashar saboda me a zahiri ga fili fatan mu take amma sai mu koyi duk inda ba mu son a gani inda yafi kyawun sai mu bayyana ba inda yake kyau ka jikin mutum kamar fuska sai kuma takan hannayensa saboda ka so sai a bayyana su to kenan an kira mu bashar saboda muna da bishira kuma muna rufe ta da kanmu rufewa ta mai hissiya akwai rufewa ma'anawiya ya bani adama an anzalna alaikum libasan Allah ya nemi na gure ce mun sauka muku da sutura yuwari sau'atikum yana rufe muninku jama'a magana ta daura cin ƙura ne take ba sau'atikum muninku menene muke rufiya ashe ta fi komi muni ku lura da wani abu kai wata magana ba ta da daɗin faɗa wani wurwazi ko a jikinka ina ne ko ina bukata yawan tsafta wannan bangaren ina ne in ka kyale shi zaka ta ɗoyi wannan bangaren saboda kai da bukata sutura sai Allah ya ce to mun saukan muku da suturar da za ku rufe shi sai ce wa libasu taqwa zalika khair idan kuma kana musulmi to akwai ta sutura da kake bukata banda wannan ta zahiri shine libasu taqwa ka sa taqwa amma ya so mana da libasan yuwari sai ce warishan da ado saboda haka yanzu wannan gilas ni na karatu ne na tsufa ne amma akwai na ado ina na malam bello na ado ne eh? a hanya ciro mai na naka ya kamata ce akwai na ado wannan yawwa clips na ado ne eh, agogo na ado ne zobe don Allah ya sauka mana su wato ba haushe ce ko kana da kyau ka kara to koma ba ka da kyau adon yana da kyau shi dan adam yana son ado tun ma ba ga mata ba aw man yunashu fil hilyati wa fil khisab ghayru mubin to sai Allah ta'ala ya ce wa libasu taqwa zalika khair wasu malamai sun ce ba don haka ka kira yan adam bashar ba a'a domin yazharu ala bishiratihim ma fi anfusihim idan yana fushi ga me kake ganewa a fata fuskarsa idan yana murna fa idan ya ji tsoro fa idan yana kwaɗayi yana so ya kai ga abu fa so duk wani abu wanda wani yanayi da jiki yake ciki labarin zuciya to don haka kiran bashar Allah ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah ba shi wa Allah ya magana mutum illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula sai ta hayoyi guda uku kacal Allah na magana da wasu ba mu ba kuma ba da waɗannan hanyoyi guda uku ba amma dai mu yan adam to duk wanda Allah ya magana da shi ta ɗayan ukun nan ne illa wahayan ya masa wahayi za mu zo mu yi maganar wahayi in lokaci ya bamu dama aw min a hijabin ko ya magana da shi gaba da gaba amma akwai shamaki baya ganin sa da wannan aya na na isha radiyallahu anha ta yi hujja cewa manzo Allah bai ga Allah ba ranan da ya yi mi'raji kuma ta yi gaskiya domin ita bata tambayi manzon Allah ba kawai yanke yanke hukunci ta yi da abin da ta gani a alkur'ani amma abu zaril gifari an tambaye shi hal ra'a rasulullahi rabbahu manzo Allah ya ga ubangijinsa ya ce alal khabiri anil khabiri sa'alta ko alal khabiri wa qata ka tambayi malami ni dinnan da ka tambaya na sani yace domin na tambaye manzon Allah na ce kaga ubangijinka ya ce nurun adda a ay yahjibu ni nur wani irin haske yake sha maki tsakanin mu da shi manzo Allah ya faɗa wani hadisi daga cikin Bukhari yace hijabuhu nur law kashafahu an wajihi la la ahraqat subuhatu wajihi. man taha ilayhi basaruhu min al ubangiji ya yi shamaki da haske inda za a kuranya hasken nan to hasken fuskarsa a nurin fuskarsa zai kona halitta gaba ɗaya so da wannan hasken stabilizer ne <laughs> ko ba haka ba don wato kwarjinin ubangiji ya isa ya sa kowa ya mutu iya kalli halittu amma alkiyama zai mana wata halitta mai kwarin da za mu iya ganin shi aka za a jaye wannan stabilizer din sai mu gani shi a yursila rasula ko Allah ya ku manzo mana ya aiku jakada ya aiku mala'ika fayuhiya bi iznihi ma yasha sai Allah ya wahayi da sai yayi wahayi da izininsa ga wanda ya so innahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne mai cikakkiyar gwaninta to cikin waɗannan hanyoyi guda uku illa wahyan menene wahayi anan ilhama akwai lokutan da Allah ke faɗa ma annabi magana kai tsaye jibrilu bai ma san an ba ko ba haka ba akwai lokacin da kuma jibrilun ne zai zo ya faɗa masa shine na uku ayyur sila rasulan akwai na biyu shine min wara hijab wanne fi daraja a cikinsu min wara hijab haka ibn taymiya yace yace shi yasa annabi musa yake da fifiko wa kallama allah musa taklima sai Allah ya ce in nisnafaituka ala nas bimaza bi risalati wa bi kalami ya kai musa ni fa na zaɓe ka akan mutane na baka saƙonni kuma na yadda na yi magana da kai gaba da gaba amma annabi musa ga allah bai gan shi ba annabi ibrahim ya ga allah bai gan shi ba ne <coughs> annabi musa ce rabbi arini anzur ilai da ya ji daɗin murya sai ce ubangiji a ɗan bari in gane ka mana sai ce lantarani walakin anzur ilal jabali فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا da Allah ya bayyana ga dutsen turi sina sai dutsen ya ragargaje gaba daya annabi Musa ya faɗi somanne falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin da farfaduwa sai ce Allah na tuba shi yasa ranar alkiyama yana da wani sakamako manzo Allah ya ce ni ne farkon wanda ƙasa za ta tsage in fito ya ce amma abin ban mamaki ko da zan duba sai in ga annabi musa rike da kafafun al'arshi ya ce la'adiri a juziye bisa a kacce turi watakila suman nan da ya lokacin da ya so ga Allah aka hana shi shi yasa aka ba shi dama yanzu ko da nake tashi sai in ganshi to annabi Musa shine magana da Allah falamma ataha ya Musa inni ana Allah la ilaha babu dan adam da ya taba ji wannan kafin annabi Musa inni ana Allah mai magana da kai shine Allah magana ta kare <laughs> sai ta ka birki ko ba haka ba to amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan daraja a bayansa kamar da duk sauran darajojin annabawa da ya zo an haɗa mashi su don haka shi ma kalimullahi ne baka in ka samu ɗanka musa ba lahi kai mai lakabi kalimu abokin magana in shi wani abokin magana ka ne amma shi wancan abokin magana allah ne wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina allah ce kamar haka ne muka wahayi muka wahayi gare ka na al'amari daga wurin mu ma kunta tadri mal kitabu wal iman ai a da baka san menene littafi ba baka san menene imani ba ma'ana ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayyana bai ma sa akwai attaura ba isa akwai linjila ba bai taba haduwa da malaman da suke karatu su ba a kasar sama babu wannan ilimin babu wannan addini to amma sai Allah ta'ala ya ga dama ya bashi shi walal iman baka san menene imani eh akwai dan sauran addinin annabi ibrahim wanda da shi ne ma ya je ya rika bauta a kogon hira amma kuma an gurbata addinin wa'anda ba suka bar shi lafiyar salo ba su da yawa sai Allah ce walakin ja'alnahu nuran mun sanya wannan manzanci ko wannan qur'ani zamo haske bihi man nasha'u min ibadina muna shirye da wanda muka so da shi daga bayan mu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai dinnan ya manzon Allah kana shiryawa zuwa ga hanya mai kakkiya saboda wannan hasken da muka baka wace hanya ce siratullah ita ce hanyar Allah allazi lahu ma mafi samawati wa ma fil ard wanda ke da abin da a cikin sama da wanda a ƙasa ala ku saurara ila Allah tasirul umur zuwa ga Allah al'amura suke koma to ban sani ba mun ce lokacin da muke da shi ba mu ce lokacin rikodin ba maganan wahayi na so mu yi da fayyace ta ina ga mafi karanci za ta ci minti goma sha biyar zuwa ashirin kamata ya mu saurara a nan mu dakata gobe Allah ya kai mu sai mu fara da ita mun dai riga mun kammala tafsirin suratu shura in muka ga maganan wahayi don kammala tafsirin wannan ayoyin sai mu yi maganan wahayi da ma'anarsa da rabe sa, da yadda ake yin sa har da irin wahayin nan da muke kwanci akan gado muna bacci ko ba haka ba duk wahayi ne to sannan mu faɗi ya Allah yake wahayi zuwa ga mala'iku ya Allah yake wahayi zuwa ga annabawa ya mala'iku suke wahayi zuwa ga mutane ya shaidanu suke wahayi shaidanun aljanu suke wahayi zuwa ga shaidanun mutane ya shaidanun mutane suke wahayi yake nan zuwa ga mabiyansu kaga wannan bayani ne mai dan faɗi gwargwado abinda makaranta bisa ga sawaba Allah kai mana baiwa da karbarsa ya ba mu yi ko aiki da shi da bai kuskure ko tuntuɓin harshe ya Allah kai mana afuwa kai mana gafara babu shakka wannan watan ramadan na bana ya zo da kalubale mai yawa ga tsananin zafi ga kuma yini yana da tsawo awa goma sha uku sannan kuma ga fatara wadda ta dabe mai mutane bugu da ƙari ga sha'anin tsaro ya ta'azzara to amma ubangiji ɗauke sarki cikin ko koyaushe kawo wannan wata ya kawo shi ne bai ya sare mana komawa gare shi saboda haka kada mu yi sakaci da addu'a musamman addu'o'i a lokacin da muke da azumi lokacin da kake ciyazo daga sahur zuwa buɗin baki to kuma musamman lokacin sahur saboda lokaci ne mai albarka lokaci ne mai kadari lokaci ne mai daraja lokacin da Allah ta'ala ke saukowa zuwa saban duniya ta ɗaya yana cewa man yad'uni fa astajibu la man yastaghfiruni fa aghfiru la man yas'aluni fa utiya ina mai neman gafara in yafe masa ina mai bukata in bashi ina mai roko in karba masa roƙonsa saboda kada bai saka ci da addu'o'i ga kawunanmu da mu da iyalan mu mun kai lokacin da yau birni da ƙauye kwanci hankali ya gagara in ta'adda sun cire tsoro kowane iri inda ake zato da inda ba a zato sun shiga sun hargitsa birane sun da ƙauyuka sun shiga nda makarantar soja sun shiga military barak ɗaya-ɗaya har kusan guda shida sun shiga jami'o'i kusan guda uku sun shiga makarantun sakandare sun yi barna sun kai makarantu 25 sun je fadar sarakuna akalla guda uku sun ta airport ɗin kaduna a satin da ya wuce sau biyu to ma in ba wai hanyar kaduna abuja ta titi ba hanyar kaduna abuja ta railway ita ba shekarun jiya ga abin da ya faru sau da haka kada mu yi wasa kana bisa titi an yi kidnapping ɗinka kana ofis an zo yake dafin ɗinka wani yana cikin gidansa ake dafin ɗinsa jiya na ji wani ɗan majalisa yana ta a asibiti aka je aka yake dafin wani yana kwanci kan gadon asibiti dama an san mai kuɗi ne don haka sun ga ce ya fi sauki suka je suka yi dafin ɗinsa domin su nemi kuɗin fansa ya Allah ba mu da wani gata in ba kai ba ba mu iya kuren yi maka mu matsala kai ne mai iya yi mana ya Allah ka sani a 2015 mun dukufa mun yi addu'a mun jajirce muna neman canji amma da yawa daga cikin mu basu su mai da lamari ka da ni kan Allah shine shaida ban taɓa roƙon wani ba sai na ce in shine alheri amma da yawa mu ba haka suka yi ba to ubangiji ka ba mu waɗanda ka ba mu sun gina su ƙoƙari amma ƙoƙarin su ya kasa ubangiji ka ba su himmar da za su kawar da wannan fitina ko kuma ka kawar muna ita da kanka da naka hanyoyi waɗanda ka iya ubangiji muna tawassuli da sunayenka masu kyawu da sifofin ka maɗaukaka Allah ka kawo mana aminci ga Najeriya Allah ka kawo mana abinci wadatacce ya Allah azumin da al'umma musulmi ke ka karba ya Allah ka hore mana yin sa ka sawwaƙe mana shi ka ba mu ikon kiyamun laili ya Allah duk wanda yake da abin hannunsa Allah ka ba shi ikon darare shi taimaki jama'a Allah ka ba mu zubar da abin da muke da shi domin ka su samu sauki su samu sa'ida su samu abinci Allah ka hore mana ciyarwa Allah ka hore mana sadaka Allah ka hore mana taimako Allah ka hore mana sallar dare ka hore mana yawan addu'o'i domin bukatun su biya Allah ya da ka gwada mana farkon wannan wata ubangiji cikin rahama ka gwada mana karshen sa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ko ba mu yi addu'a ba ko mun tuna mun yi wanda ya gina wannan masallaci bai bayyana kansa ga mutane ba Allah ya san shi to ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah gina masa gida aljanna Allah yawaita mana ire-irensa yanzu haka shi ke dauke da dawainiyar. wannan gyare-gyaren da kuke ga ana yi a waje da kuma rumfa babba da za a kafa wadda kila in ta yi mana yadda muke so to gobe can za mu koma da karatu in Allah ya so Allah karbi ayyukan mu gaba daya wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk